اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في عظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in hudu, wanda ya daidai da uku ga watan afrilu shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima da angwari miji kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani na wannan shekara a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da goma sha hudu yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da goma sha biyar inda Allah maɗaukaki yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله من أكتب yana ba al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam doka saboda tambayan da aka yi masa aka yi wa al'ummansa akan ciyarwa saboda ciyarwa yana tasowa ne daga dukiya kuma wannan dukiyar duk wani mai arziki a duniya aro aka ba shi na arzikin saboda arzikin asalin mai shi shi wa Allah maɗaukaki to da ya ba da aro gare ka akwai abin da Allah yake so ka yi da wannan arzikin idan ya ba ka. kamar yadda duk wani talaka a doron ƙasa jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake masa akan wannan talaucin a gani zai yi haƙuri zai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ko kuwa zai dinga raki ya dinga neman mafita ta hanyoyin da ba shi ba ne kuma ba zai samu wannan abin da yake bukata ba aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya wannan ciyarwan kuma ba wai na wajibi ba saboda akwai ciyarwa wanda yake wajibi akwai kuma ciyarwa wanda yake ba wajibi ba ciyarwa na wajibi shine uba da matansa da 'ya'yansa wajibi ne ciyar da su shi kuma ɗa wajibi ne ya ciyar da iyayensa idan sun manyanta ba su da abin da za su gudanar da rayuwarsu wannan wajibi ta wannan bangaren Wannan wajibi ne wa ko kani idan Allah ya azurta shi ya fifita shi a cikin danginsa ko ‘yan uwansa ya ɗauki ɗawainiyan annansa da yayyinsa gwargwadon abin da Allah ya basa su kuma kowanne akwai tsarinsa za mu ji shi a cikin ƙaya Allah madaukaki yace yas'alunaka ma za yunfiqun sahabbai suna tambayanka maza za ne me za su ciyar wajen haɓaka addinin Allah wajen taimakawa bayan Allah na nagartattu wajen taimakawa mabukata talakawa maƙwabta musulmai ne da ma wanda ba musulmi ba Allah ya kaddara yana rayuwa kusa da kai kuma makwabcinka ne sai Allah subhanahu ta'ala ya ba da amsa ya ce kul ma anfaqtum min khairin ka gaya wa al'ummanka sallallahu alaihi wasallam wannan amsa ne a kan tambayan da suke yi asalatan wa ka gaya wa al'ummanka sahabbanta da kuma waɗanda za su zo a bayansu ma an min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi nan ma wato mausula ce sannan kuma ga kuma na kira fi siyaƙi الشرط تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد yace duk abin da kuka ciyar min khairi na alkhairi na farko falin walidai walidain wajibi ne a fara da iyaye guda biyu mahaifinka da mahaifiyarka wal aqrabin da kuma ɗan uwanka na jini ɓangaren mahaifi su ne a kan gaba sannan ɓangaren mahaifiya su ne ke bin su waliyatama haka kuma marayu ciyar da su shi ma alkhairi ne wal masakin da kuma talakawa mabukata wabin sabil haka kuma matafiyi da guziri ya yanke masa yana bukatan agaji shi ma a ciyar da shi wa ma taf'alu min khairin duk wani aiki kuka aiwatar na alkhairi fa inna Allah bihi alim jawabu shar lallai Allah yana sana da shi ayan nan ta kunshi dokoki masu ɗimbin yawa kamar haka na farko ciyarwa na wajibi Allah ya fara gabatar da iyaye shine yace falil walidai iyaye guda biyu saboda iyayen nan guda biyu idan suka manyanta kuma ya zama na cewa ba su da shi to nauyin ciyar da su ya hau kanka a matsayinka na kamar yadda nauyin iyalanka daman suna nan ko to yanzu sun ƙaru wajibi ne ka ciyar da iyayenka idan ya zama na cewa ba su da halin da za su ɗauki ɗawainiya na rayuwarsu to ya koma nauyinsu a kanka to nauyin kuwa ba wai kai kaɗai a matsayinka na ɗa ba kowane ɗa a gidan gwargwadon samunsa gwargwadon nauyin iyayen a kansa saboda mu a al'ada yanzu muna ganin babban ɗa shi ne wajibi kaɗai sai ka ga wani yana samu sai mursisi ai da daga wani na yi shi ba ruwansa to a addini ba haka bane gwargwadon samun kuku a matsayinku na 'ya'ya gwargwadon nauyin wajibcin kulawa da babanku da mamanku ke kanku kowa zai ciyar gwargwadon samunsa shine Allah ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atin mawadaci ya ciyar da iyayensa ko iyalansa ko waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashinsa gwargwadon wadatar da Allah ya masa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ai faman dhayyaqa alaihi rizquhu wanda aka kuntata masa arzikinsa bayi da shi ya zama talaka falyunfiq mimma ataahu Allah kaga shi ma dai ba sauke mai nauyin ba ya ciyar da iyayensa da iyalansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa gwargwadon abin da Allah ya bashi na arziki sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya daura wa rai nauyi sai abin da wannan ran zai iya zuwa da shi gwargwadon nauyin da Allah ya daura mata sai ce sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra Allah zai sanya bayan tsanani zai kawo maka sauki kada ka ce a'a a gidanku akwai biloniya a gidanku akwai miloniya kai kuma tausaniya ne saboda ka kai ba za ka yi hidima ba biloniyan nan ya ɗauke a bai dauke ba gwargwadon nauyin da Allah ya bashi na arziki gwargwadon nauyin da zai yi miloniyan shi ma haka gwargwadon arzikin da Allah ya bashi Allah ce ya ciyar kai ma da kake tausaniya gwargwadon abin da Allah ya baka na arziki aka ce ka yi wa iyayenta, da wa'anda suke karkashin ka hidima ba. ce a ah, tun da gawa ne biloniya ne kai ai ba abin da za ka yi to saboda iyaye wajibi ne a ɗauki ɗawainiyarsu idan sun zama da cewa ba su da shi amma idan Allah ya hore musu suna da shi to kyautatawa ne Allah ya ce ku yi wa bil walidaini ihsana to anan iyaye guda biyu kyautata musu za ka yi shi sa Allah ce in ma ya bara a al huma ahaduhuma na huma idan ka riski ɗaya daga cikinsu ya manyanta ko dukansu biyu ka da babanka da mamanka duk sun manyanta sai Allah ce fala taqul lahumu uffin kakka ce musu kash idan suna magana da kai wala tanharhuma kada ka daka musu tsawa in kana magana da su wa kullahuma qawlan karima idan za ka yi magana da su a matsayinsu na iyayenka ka yi magana da su magana na karamci na girmamawa wani banza ma a ofis ka girmama shi balle babanka ko yana magana kana wuce sa aiki sa kasa kanka a kasa kuma a kan me yasa kake sa sa sa sa kuma kudin na Allah ne in ya ga dama ya fata ko ya kore ka ko to balle babanka shine sirrin zuwan ka duniya kana magana kada ga mai murya yau ɗinnan kafin na zo nan abin ne zama ne kenan uwa ce ta zo har ofis ina take cewa etta tana daka mata tsawa tana ba ta dawowa sai sha biyu dare idan uwar ta mata faɗa sai ka daka mata tsawa ta ce a sha biyun daren kowa sai ya ji magana da take min saboda na ce mata ba za ta ji tsoron Allah ba me take yi to kaga irin wannan bala'i ne mutum yake yake iban wa kansa haka uba ɗa ya ce yana daka wa babansa tsawa duk wanda yake wannan ba zai taɓa shiga aljanna ba ka sani in kana yi daga yau ka je ka koma wajen babanka ko mamanka ka fashe da kuka ka ce ta yafe maka duk abin da ka yi mata a baya ko babanka ka fashe da kuka ka ce don girman Allah ya tausaya maka ya yafe maka don wallahi kallahi billahi da ranzo ta ko idan ka mutu haka ko a kaba kake kwana ba za ka shiga aljanna ba dan manzo Allah ne fa la yadkhulu aljannata aqul wala namma duk wanda ke saba wa iyayensa babansa ko mamansa ba zai taba shiga aljanna ba tashin farko sai ya shiga confirm sai ka yi remedial ka a jahannama in dai kana bakanta wa baban karai ko maman karai kana gaya mata maganan banza ko kana gaya wa babanka maganan banza ko ka daka mata tsawa to ka fara sa list ɗinka daga cikin zai jahannama abin da zai sa ba za ka shiga ba shine tun kafin su bar duniya ka roƙe su su yafe maka kuma daga yau ka daina irin wannan sannan za ka samu wannan a wurin Allah in ba haka ba ba abin da zai hana ta shiga wuta saboda iyaye bayan haƙƙin Allah a duk duniya ba abin da ke kai ɗa aljanna kamar sawan ido kamar biyayya da iyaye idan ka cire haƙƙin Allah da manzansa babu abin da ke ɗaukaka darajar ɗa duniya da lahira kai akwai laifin da ba in kai wa Allah malaman musulunci suka tabbatar da abin da zai sa Allah ya kankare maka wannan zunubin ka kyautata wa babanka ko mamanka shine kisan rai kashe mutum abinda zai sa ta je san girman laifin kisa ko wanda Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan ko sai ce ne fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi ko ka duba yadda Allah ya tsara magana duk wanda ya kashe mumini sakamakon sa wutan jahannama daɗewa zai yi a ciki kuma Allah ya yi fushi da shi wa lahu azaban azima Allah ya tattala masa azaba mai girma a wani mutum ya zai samu Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar ya ce, ga irin laifin da yi na kisa Allah zai yafe masa ya ce, ba abin da zai sa Allah ya yafe masa sai dai idan yana da uwa da rai ya je ya lizumce ta ya kyautata mata ya faranta mata rai wannan faranta mata ran da zai yi shi ne zai sa Allah ya kaza mai kafa ya gafarta mai idan ya roƙi Allah ya yafe masa ka ku san abin da zai sa ha Allah ya kaza ma mutum kafa ba karaman abu bane to iyaye aka ce iyaye ba abin wasa bane amma yau matasa da yawa za su ci wuta saboda ne ba sa ganin iyayensu da kima wani ma idan baban shi na magana zai daka wa uban hawa wani zai zagi mamansa wani ma zai iya ɗaga hannu ya mari mamansa wani zai yi magana mummuna akan mahaifiyarsa wani zai yi magana mummuna akan mahaifinsa ka kosan cewa a matsayinka na musulmi iyaye da ka sani a duk duniya duk tsoron allan malami da ka sani a duniya ka ɗauki wannan a matsayin asamin wani malami ne alaman tsoron allansa ya bayyana ikhlasinsa ya bayyana ko ayyukansa na alkhairi ya bayyana wallahi bai kai babanka da mamanka daraja ba a wurin Allah a kanka haƙƙin da babanka yake da shi malamin nan zai iya sa maka albarka amma ba zai bi ka ba amma babanka yana kallon ka yake Allah ya maka albarka ya bi ka kai saboda mutane da yawa sun kasa fahimtar wannan sai ka ga ya je can wani waje yana taba wasu abin zafi da ma ga babansa a gefe ga mamansa a gefe amma ko a jikinsa yana girmama wasu makhluki amma baya iya girmama babansa da mamansa wallahi ta yi asara ka taɗe a duniya kuma ka taɗe a lafiya. kuma ba abin da zai sa ka shiga aljanna matuƙar ba ka tuba bane don confirm manzala ce wanda yake yin wannan sai ya shiga wuta kuma sai ya daɗe kafin cikin ramar Allah ya fito da shi to baka san iya shekarun da mutum zai a ciki ba babanka na magana kana ɗaga murya sama da babanka har babanka ya maka magana kana cewa kada ya ƙara sannan ka ce za ka sha duniya ka za ta yi kyau ai bala'i da musiba ta duniya yanzu ka fara ganinta kunci da damuwa yanzu ka fara ganinsa sai ko kobo ɗinka ka ɗauka ka kashe wa mahaifinka ko mahaifiyarka ba kai asara ba saboda sirrin zuwanka duniya fa su ne kuma duk abin da za ka yi musu a duniya ba ka saka musu ba abdullahi ɗan umar ya ga wani mutumi ya goyo mamansa daga yaman ka duba wannan lokacin daga yaman ya ɗauko ta zuwa aikin hajji saudiya ka je ga tazara yana goye da ita ya huta in za ta yi bawali a jikinsa ta yi bawali ya wanke ya ce ba tare da ya kalli al'auranta ba ya tsabtace ta sannan ya ƙara goya ta ya ci gaba da tafiya da ita har ya zo ɗakin ka'aba ya yi ɗawafi da ita a bayansa ya ɗauke ta ya kai ta sa'ayi ta yi sa'ayi ta gama komai ya ce kana ganin na biya hidimar da ta Ya yace walau zafaratun min zafaratil wilada kai ko numfashi ɗaya daga cikin numfashin haihuwa da ta yi ba ka saka mata numfashi ɗaya daga cikin numfashin haihuwar da ta yi ba ka saka ba saboda ka ga ai a tunaninka tafiya daga yaman zuwa saudi ai ba karamin tafiya ba ne kuma a goye ka ga ai ba ka iya cewa to ai shekarun da ta yi tana goya ka ba ta irin wannan tafiyan dogon ba ko to wahalar haihuwa kai ba ma kai ga tafiya goyo ba ba ka saka ba sannan mahaifinka ka duba ya dare ba rana shine nan shine can shine can wani lokaci rana ya masa duka a kansa ranar za ta hudu a kansa za ta faɗi wani lokaci zai hana kansa bacci yadda ya ga dare haka gari zai waye duka saboda ya samu abin da zai zo ya biya maka kuɗin makaranta wai yau ka zama graduate kana kyashi ka ɗauko kuɗin nefa ka biya wa babanka a gida shi kuwa a lokacin da yake maka wannan hidiman ya hana kansa sa abubuwa saboda yana so rayuwarka ta yi kyau ya kai ka one of the best food kuɗin da tsada haka ya hana kansa cin daɗi da wa'ansu abubuwa ya biya maka sannan ya faɗi can ya tashi can duka saboda yana so ka zama mutum yau ka yi da lafiya yana kwance a asibiti wai sai kun yi karo-karo sannan za a iya biya wa baban da ku talatin a gidanku ko ku ashirin a gidanku ko ku sha biyar shi kadai ya ɗauki duka da ɗawainiyan ba tare da ya yi karo-karo wajen ƴan uwansa su gida mai ya biya muku kuɗin makaranta ba amma yanzu kana ganin asara ne ka ɗauki kuɗi ka biya masa sai wane ya kawo wane ya kawo an haɗa sannan a biya in ba a kawo ba kai ma ba za ka biya ba kuma kana da kuɗin da za ka biya sannan kuma kake so rayuwa ka yi albarka sannan kake so ƴaƴanka su ma su kyautata maka sannan kuma a irin wannan halin kake so ƴaƴanka kai ma su yi maka biyayya sannan a irin wannan halin kake so ƴaƴanka su yi maka hidima kai ka yi wa babanka ba kai ka yi wa mamanka ba wallahi alhaji kuyo ne kashi ne sai kaji sai ka biya shi abin da ka yi wa babanka to ɗansa sai ya masa ninkin shi ma ɗansa sai ya masa ninkin haka abin zai dinga tafiya saboda haka duk wanda ya san yana da tarnaƙin nan da iyayensa babansa ko mamansa matuƙar suna numfashi a duniya ba su mutu ba ya je ya roƙe su su yafe masa shine dalilin samun alkhairin rayuwarka ta duniya kuma shine dalilin da zai sa ka samu duk wani alkhairi da kake nema yara da yawa a yau matasa suna ganin cewa musamman ma wanda iyayensu ke da hali baban ba zai ce ka je ka nemo kuɗi ka kawo mai ba shi duk damuwar ka zama mutum sai yadda kai ma za ka tsayu a karan kanka to amma yau kai ka a uba yana so komin kudinsa ya ga wani abu ɗansa ne masa bara wani bawan Allah a nan ya zo yake ce min bayanin da na yi kan iyaye ya ce a garin da yake rayuwa in ana irga masu kuɗi guda shida babansa yana cikin guda shidan a garinsu manya-manyan masu kuɗi guda shida to ba za a ƙetare baban shi a ciki ba ya ce malam hula na siya na kai mai saboda bayanin nan da na kita yi ya ce wallahi malam bai kai hulunan da yake sawa ba amma tun daga ranar in zai fita da hulan yake sawa duk inda yake sai ce ne ya ce min wannan hulan yana ne yana jin daɗi an ya kai magidancin da ya yi hankalin da zai siyo masa hula ya duk inda ya yake yana tusiya da wannan ya ce malam bai kai hulunan da yake sawa ba amma duk inda ya je sai ya faɗi cewa ɗana wane ya bani wannan hula kyautatawa yake so ko kyautatawa yake so kada ka ce a ni har yanzu nawa nake karɓa albashi ka sa wa albashinka in dubu sittin kake karɓa ka sa dubu goma nan ka ce wannan na babana ne ka gani me Allah zai maka hanyar da baka taɓa tsammani ba Allah zai fito maka da shi da dubu goma nan zai haifar maka da dubu ɗari ko miliyan ɗaya ko fiye da haka to amma yara da yawa sai ga ina shi ba zai iya wannan aikin ba saboda baban shi yana da shi shi yanzu ma na baban yake tatsa ya ƙara da nashi shi ba zai kawo wa baban shi ba ai kai asara wallahi yanzu ne kake da damar da zaka je ka lallaba shi ya maka addu'a ya roƙa maka Allah duk wani abin da kake nema na alkhairi in babanka ya ce Allah ya maka albarka ko kuma Allah ya maka dam da katar ka gama ai ba wani yaro ya zo nan yana isa ne nake cewa bayanin da nayi ya ji ya masa tasiri ya ce malar ranar dubu ɗaya da ɗari biyar na tashi da shi kuma zan sallami iyalina ba mana ce min in bashi kuɗi na ce mai wallahi ni ma 15 nake da shi sai ya ce sai baban ya ce ba ni dubu ɗaya kai ga rike ɗari biyar ya ce sai na ɗauki dubu ɗayan na bashi ya ce ni kuma na rike ɗari biyar ɗin zan ba iyali na kuma da azumi wannan azumi a bakinsa ya ce sai babana ya ce in Allah da Allah zai maka gam da katar kudin da baka taɓa rikewa ba sai ya shigo hannunka ya ce sai kalli baban ya ce kudin da baban taɓa rikewa ba ka ce ba sai baban ya ce eh kana shakka ne ya ce sai ya ce wa baban kudin da baka ce ban taɓa rikewa ba ne baban ya ce eh in Allah ya da sai ka same su ya ce malam ogana ne ya kira ni a ranar da safa aka yi wannan ya ce kafin azar ogana ya kira ni ya ce turo min account number ya ce na turawa ogana account number ya ce bayan minti biyar sai ogana ya kira ni sai ya ce na sa maka fai kawai ya ce tunani na 5,000 ya ce bayan minti goma ya ce sai na ga alat 500,000 ya ce ban taɓa rike 500,000 a duniya ba don Allah a kuma ranar addu'an baban shi ya kama ko bai kama ba to ina za ka je ka samu wannan addu'a wannan shi ne fa sirrin iyaye matasa ku gane wannan karatun ya zo musamman yake gaya min ya ce malam dubu ɗari biyar aka bani kuma wannan kuɗin shi ne dalilin buɗewar arzikinsa yanzu ya yi watan in millions kaga ashe kenan sirrin yi wa iyaye hidima ba za ka yi asara ba muna nan kasu kina wa ɗalibai nasiha akan biyayya ga iyaye wani yaro ya ce min malam mama na ta da lafiya ta kwanta asibiti an caji babana dubu talatin babana kwanne dubu talatin ɗin da zai biya ya ce ni kuma ina kasuwanci ita ke nan tilo dubu talatin ɗin da na mallaka a duniya ya ce haka na haƙura na ɗauko kuɗin na biya kuɗin asibitin ya ce babana ya fashe da kuka ya min addu'a ya ce mahaifiyata ta fashe da kuka ta yi min addu'a ya ce malam ban san mutumin ba ko ya kira ne ya ce tura mai akan nan ba ya ce ina tura mai ya tura min miliyan uku miliyan uku ya ce daga lokacin na nike duk gidanmu yanzu alami nake ɗaukar nauyinsu a kasuwanci kasuwanci na ya nike ta dalilin haka duk gidanmu ne nake ɗaukar nauyinsu biyayya ga iyaye da kyautata musu ya yi amfani ko bai amfani ba saboda haka matasa ku ji tsoron Allah saboda iyaye na kawo complain a kanku majoritin wanda ke nan matasa ne kuma majoritin wanda ake kuka da su maza ne ba ma matan ba in ka ga mace an yi kuka da ita to biyayya ne wajen ta fito da miji ko ba miji ko tana neman samari amma maza su ne wanda iyaye kullum suke kawo korafi a kai wallahi akwai mutumin da ya ce min ɗansa ɗaya ke nan tilo a duniya ya ce malam da Allah na neman shawara da mutum wallahi malam da na ce a ɗauke shi ya ce shi ke nan na mallaka a duniya ya ce ya addabe ni ya ce malam yassa ce ta rasu ya ce inda Allah na shawara da mutum ni da na cewa Allah ya ɗauke shi ya bar mun to babanka yana cewa gara ka mutu ka ko ka gama ka mutu ka lalace a duniya wasu yara ina gaya muku dalilin da ya sa ka zama da daƙiƙi a boko wallahi kana baka wa babanka rai na baka wannan wannan assignment ɗin ka gane duk daga ranar da ka gano cewa babanka ba abin ja ne da shi ka yi haƙuri duk abin da ya ce maka ka yi haƙuri ka gani ka bi shi za ka ga duk wani obstacle da kake samu a rayuwa daga ranar Allah ya kwarinye maka shi wahalar da kake sha a wajen aiki ko kuma a wajen kasuwanci kaga komai ya lalace wannan shi ne sirrin ka je ka kyautata musu ka gani me Allah zai maka ka ga yadda Allah zai yi maka abinda wallahi in ana faɗi za ka ce wai kaman lokacin sahabbai ne saboda ne tasirin uba da uwa idan abin ka fa Allah na jira ne kawai ya ce kaza a kanka an gama to ka faranta masa rai sai ce Allah maka albarka to alhaka mutu ba za ka cinye shi ba dan albarka ba a cinye shi amma kuɗi ana cinye shi amma ka ta kalle ka tace Allah ya maka albarka saboda ka faranta mata rai ko ta yi kuka saboda faranta mata rai ka gama amma za ka ga matasa da yawa zai yi wa maman matarsa hidima amma ba zai iya yi wa mahaifiyarsa hidima ba zai yi wa baban matarsa hidima amma ba zai iya yi wa babansa hidima ba zai yi wa kannan matansa hidima amma ba zai iya yi wa ƙannansa hidima ba ya yi wa yayyin matarsa hidima amma ba zai iya yi wa yayyinsa hidima ba ya zama ramun kura daga shi sai 'ya'yansa shi sa 'ya'yanka suka addabe ka suka rikita ka duniyar ta maka kunci amma ba ka samun abin da kake so duk wanda yake da wannan matsalar da iyayensa ya je ya warware tun kafin su mutu dan wallahi idan suka mutu kayi asara har ka koma ga Allah haka zaka dinga wahala a duniya Allah ka shirye da mu Allah ya ce wal aqrabin da ɗan uwanka na jini su ma suna da haƙƙi a kanka Allah ya ce wa ati qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tabzira ka ba ɗan uwanka na jini haƙƙinsa haka tsarin su yake shakikai su ne na kan farko wa'anda uwa ɗaya uba ɗaya kuce da su su ne haƙƙi na farko a kanka sannan na biyu su ne li'abbai ina fata an gane hannunka ne ko wanka ne uba ya haɗa ku da shi shi ne haƙƙi na biyu a kanka haƙƙi na uku shi ne wato li'ummai wanda uwa ta haɗa ku da shi ina ba ta an gane sannan haƙƙin da ya fi kowanne haƙƙin babbanni annan babanka ko yayin babanka mazansu da matansu haka manzo Allah ce wa sayyidina Umar ya Umar amma tadri anna sunwar rajul mithla abihi sai sayyidina Umar wai ka san cewa kanin babanka ko wan babanka kamkar uba yake gare ka ba duk abin da kanin babanka yake Allah maka albarka yadda babanka ce Allah ya maka albarka haka in kanin babanka ce Allah ya maka albarka albarkan nan zai shafe ka in ko kanin babanka ce Allah ya tsine maka yadda babanka ce Allah ya tsine maka tasirin haka zai maka wani za ka ji ce ani tun da babana mun rabu lafiya ba wani shege da za shege za ka gane koranta a gaban Allah tun a duniya wallahi sai ka gane koranta idan ya maka baki ba yadda za a yi ta mai kyau saboda haka ne idan can baba kama bata duniya duwar wato mahaifiyarka ko yadda ka rike ta dam ka dinga kyautata maka in ta ce Allah ya maka albarka tamkar mahaifiyarka ce ta ce maka Allah ya maka albarka za ka ji komai na kyau a rayuwarka in kuwa ta ce kaza to ba yadda za a yi kaza kazar saboda tana da haƙƙi a kanka shine wal aqrabin Yan uwanka na jini ka kyautata musu wani sahabi hadisin bukhari ya kawo korafin danginsa Yan uwansa na jini yana kyautata musu su kuma suna bin da bita da kulle sai ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana korafi yana so ya cire musu subsidy ka san daman abin da iya zaka iya yi kenan ko ka ce tunda suna maka kaza ni barin daga musu subsidy sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai su fa ɗan wannan nawa fa wato kinididi ne da munafunci da sharri da kutun gwira yake cika da su kullum bita da kulla suke dina da shi ni kuma da shi ina kyautata musu ina musu biyayya ina kyautata musu ina musu arziki goma na arziki yanda idan Allah azurta mutum a cikin dangi sai manzon Allah ya ce inda yadda yanda ka faɗi haka karatun yake in ka ci gaba da kyautata musu Allah ba zai taɓa ba su nasara a kanka ba amma duk ranar da ka ce da suna min kaza ka ɗaga musu subsidy ke ko ka daina taimaka musu kai kuma sai Allah ya kyale ka da dabararka a lokacin in suka yi maka makirci zai hau kanka idan suka yi maka sharri zai hau kanka kai ko sihiri suka yi maka a lokacin zai kama ka saboda ka ɗaga musu subsidy kai ma Allah ya ɗaga maka naka subsidy to zai mu ga wanne ya fi ƙarfi naka ko na Allah naka ko na Allah kaga dole na Allah ya fi ko to in ka ɗaga wa danginka subsidy cewa saboda ba sa suna binka da sharri to kai kuma Allah sai ɗaga maka naka subsidy idan Allah ya ɗaga maka kai kana tunanin za ka sha to wannan shine kuskuren da yawa daga cikin mutane sai ce da da ni ba sa mun kaza ni suna bi na da kaza na daina taimaka musu kai kuma sai Allah ya daina taimaka maka waye zai fi shan wahala kai saboda Allah ya juya maka baya in Allah ya juya maka baya duniya za ta maka kunci sai ya ce wal yatama da kuma marayu a taimaka wa marayu akwai bukatuwa da suke da shi na rayuwa duk wanda yake so ya shiga aljanna tare da manzan Allah tazaransa haka wato kaman daga nan zuwa nan shine tazaranka da manzan Allah a cikin aljanna to ka kyautata wa maraya idan ka kyautata wa maraya za ka ga Allah zai maka buɗi ta inda baka taɓa tsammani ba kuma wallahi sai ka ga ɗaukaka da kuma farin ciki a rayuwarka fiye da yadda kake tsammani kuma a cikin tsakanin lokaci za ka samu aljanna saboda ne manzala ana wa kafilin yatim ta haɗe ni janna ni da wanda ke ɗaukan ɗawainiyan marayu kamar haka ne a aljanna tazara na da shi bai wuce daga nan wannan yatsan zuwa nan ba tazara na da shi sai ce wal miskin da miskinai akwai bayan Allah da talakawa ne ba sa samun abin buɗe baki mai kyau su ci sai lafiya lau kaji shanshiloli ko da kuma farfesu kala-kala gashi nan hadda na kifi soyayye da pepper fish pepper chicken duk an maka sannan ga kayan ciki an ajiye maka sannan ga jusa-jusai kala-kala ko ka ajiye su a gefe ruwan ma ba ka shan fiyo wata ko sai dai ne table wata gashi nan a cikin gora suwan wata kake sha motar ka ma ba a sa mata fiyo wata sai dai suwan saboda tsabar wadata da Allah ya maka to akwai wani fiyo watan nan ma in ya samu ya sha sai ya ji daɗi saboda ne famfo yake sha ba ruwan shi da kai ne kake tsoron tap water kafa baki zai yi kul ya sha kuma ya fika karfin jiki wallahi kada kake shan eh, eh, zuwan wata ya fika karfin jiki lafiyayye Allah ya yi shi kuma tap water ne yake sha to ta faranta masa rai musamman ma a cikin wannan watan abinci kuɗi da ababen da zai kwaranye maka damuwa da ƙunci na rayuwa sai ka ga kai kuma Allah ya maka buɗin da baka taɓa tsammani ba ko kuma inda ake ciyar da bayan Allah kai ma sai ka zo ka sa shiye ɗinka inda ake ciyar da bayan Allah kowane masallatai da ka sani cewa suna yin ne suna ifari a masallacinsu a wakangon da kake rayuwa ne ko kuma inda ka sani ana ifari gwargwado kai ma sai ka sa naka shiya ɗin gwargwadon mutanen da aka ciyar gwargwadon ladin da kai ma za ka samu a kowace rana in ana ciyar da mutane dubu a ranar kana al'amun ladan mutane dubu idan ana ciyar da mutane 200 ana samun ladan azumi 200 da naka 201 haka ba karamin ladan kake samu ba kuma ba karamin ɗaukaka kake samu tsakaninka da ubangiji ba to kaga wannan sai Allah ce wa bin sabil da matafiyi da guzuri ya yanke masa shi ma ka taimaka masa idan ka taimaka masa duk farin cikin da ka sanya shi a ciki to kai Allah zai maka a duniya da lahira dan manzo Allah ce man nafasa an mu'mini kurbatun min kurabi duniya, nafasa Allah anhu kurbatun min kurabi duniya wal akhirah duk wanda ya farantawa ya kwaranye wa mumini bakin ciki na duniya kai Allah ya maka lamunin bakin cikinka na duniya da na lahira Allah zai kwaranye maka to kaga ashe kenan wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi aw ma dama al-abd fi auni akhihi Allah yana taimakawa bawa matukar bawa na taimakawa dan uwansa ana gane wannan sakon matukar kana taimakawa dan uwanka to kai ma Allah zai taimake ka wani sahabi ne ya kawo karan dan uwansa wa da kani ne shi ɗayan ɗan kasuwa ne wan wannan kuma ɗalibin ilimi ne karatu yake yi sai wani ya je nemo arziki shi yana neman ilimi to wata rana sai kanin sai wan sai ga kai shi fa ya fa gaji ya za ya je dinga nemowa shi kuma wannan yana zaune kamar ci ma zaune ke kallon sa sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ni nake nemo kuɗin shi kuma aikin sa karatu abinda na samo shine sai in narka masa na tufafi da abincin da zai ci da makamancin haka ni fa gaskiya gare shi ya fice je nema sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allaka turzaq li kai baka san fitar nan da kake yi dalilin da kake maka budi kake samun abin da zaka dawo da shi ka taimaka masa da shi ba idan ka daina sai Allah ya kyale ka da tabaraka kaga me Allah na taimakon bawa matukar bawa na taimakon me dan uwansa matukar bawa na taimakon dan uwansa wallahi kila wani contract din ma da ka samu dalilin wani taimako da kai ce sai Allah ya shimfiɗa maka baka sani ba to amma kai ka zama kankare kankan jiyam a riƙe. ina to sai ina kai kuma Allah zai buɗa maka Allah ya ce wa mata taf'alu min duk wani abin da kuka aiwatar na alkhairi fa in Allah bihi alim jawabu Shaf kenan ku sani fa Allah yana sane da shi ka taimaka wa bayan Allah a wannan watan ka sa su kuka na farin ciki Ka ga kai kuma me Allah zai maka na arziki sai kaga buɗi da arzikin da baka taba tsammani ba Allah ya buɗa maka dalilin ne ka taimaka wa wasu bayin Allah wani zai ce Allah maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ɗaukaka ka wani zai ce Allah ya kare ka daga sharrin dabba da mutum da aljari kamar yadda ya kare maka da Majina? sai ka gaje ka ji baka tabuwa saboda ne addu'an ya shafe ka to babu kamar na iyaye a duniya idan suka yi maka addu'a to an gama kai mutumin da na san shi mamansa ta ce duk wani abin tsoro a duniya Allah ya sa kai ɗanawa ne ka zama abin tsoro a gare shi duk inda ya je tsoron shi ake ji ya ce malam wallahi na sha tafiya in tadda barayi sun datse hanya da motoci amma idan na zo sai a ce min a buɗe su barayin da kansu za su buɗe su ce min in wuce ya ce mana akwai ranar da na ɗauko siriki na a motata ya ce muna tafiya muka san ɓarayin sun daƙe hanya kawai sai suka ce a wuce wannan ba sai ya ce sai na ce wallahi ba na ce musu ai ba yi da kuɗi ne na taimaka masa a hanya na can da shi ya ce eh ba kaya ne ba a hanya na can da shi ba yi da kuɗin na ɗauke shi a mota na zan rage hanya in zo da shi gida ya ce sai ɓarayin suka ce kai za ka tafi amma shi ba mai tafi ba ka zo nan yana zuwa suka mai itace daram a baya suka ce to tafi ka ci albarkacin wannan a ji an waye kama waye an waye shafe shi mahaifiyarsa ya ce sannan muka shiga mota na ja mota muka tafi ya ce hannunsa ya kumbura ya dalilin ne kaga ya ci alfarman ya ci sirkinsa to duk abin da kai na alkaidi na taimako da biyayya ga iyaye ba ka yi asara ba daga yau in ka san ka yi ka koma gida ka zauna a gaban babanka ka fashe da kuka ka ce ya yafe maka ko ka fashe da kuka a gaban babarka ka ce ta yafe maka in Allah ya daga yau ba za ta ƙara bakin ciki ko lakin ɗin wani abu da suke bukata na yau da gobe ba kai kuma ka ga lokacin yaya kasuwancin ka zai kasance ko kuma yaya harkan ka a ofis zai kasance ko kuma yaya mu'amala ka zai kasance a duk irin sana'ar da kake yi zaka ga Allah ya maka buɗi Allah ka shirya da mu abin da muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi kuskure ya Allah ka yabe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan da ke nuna cikin kara malam ilin Malam jiya ta ce mutum da mutum da ya aiki ba, ko ina yin shafi kuɗaɗen waɗannan ranakun yamma. To zaɓa wani aikin sun kasance suna tara ayyukan da ranakun da mutum da ya ba, duk wanda ya je sai ayyukan da ranakun da ya ba. Na gode. abu ne mai sauki manzala ce almusulmuna ala shurutihim musulmai suna tafiyar da rayuwarsu a bisa sharuɗansu idan condition ɗin da aka baka a wajen ɗaukar aiki ana replacing to shi kenan sai kai replacing shi ne ka sha a wurin Allah in ko babu wannan condition ɗin to dole ka maida? ina fata an gani wannan shi ne ka'ida Allah ya mu dace Thank you. wani bawan da aboki shi ba shi a wurinsa shi kuma wannan mai da lokacin da kayi sai ba wannan ya ba shi a wurin adadin da ya ba shi ba shi to shi zai gaya da a matsayin da ya karba a wurinsa na farko dai bashi idan ka ba dan uwanka musulmi bashi mutane da yawa ba su san cewa ana samun aljanna in ka ba da bashi ba bari ka maka hadisi ingantacce imam muslim ya rawaito sa a cikin waɗanda suka shuɗi manzo Allah yake bada labari kana ya taqaban nas shi yana bada bashi idan lokaci ya zo sai tura ayyansa sai ce khud ma yasur watruk ma asur la'alla Allah yatajawazu anna sai ce wa ‘ya'yan ku je ku karɓo bashi na a wajen wani in yana da shi in ya ba ku ku karɓa in ya ce ba yi da shi kar ku matsa masa ku tale shi nima ina fatan Allah ya daga min kafa maza Allah ce lam khairan taɓa yin wani aiki na alkhairi ba da wannan da ya mutu sai Allah ya zaunar da shi a kabari yana tambayansa ka taɓa yin wani aiki na alkhairi sai ce a iya sanin shi bai babu wani alkhairin da yake yi sai dai yana iya tunawa a duniya shi yana ba da rancen bashi idan ya ba da rancen bashi yakan ce wa 'ya'yansa in sun je karba wanda yake da shi ya su karba wanda ya ce ba yi da shi kar su matsa masa su kyale shi sai Allah ya ce ta kai ma na kyale ka laifin da kamun ka shiga aljanna ashe kenan bashi ba da bashi yana sa mutum ya samu ne aljanna wannan kenan sai kuma tambayar ka idan ya baka wannan zakkar ga ya nuna alaka mutumin kirki ne shi in ba haka ba da sai ce a wane wannan bashin shine zakkanka amma sai ya baka ya nuna mutumin kirki ne salihi kai kuma in kana da bukata na wannan kudin kuma a lokacin baka da abin da za ka iya maida masa da wannan bashin sai kai masa bayani wani ka ni zarta kuma kana bi na kuɗi kaza wallahi abin da ya sa har yanzu ban iya biyan ka ba babu ne ka ɗaga min kafa wannan idan na baka akwai wa'ansu buƙatoci na da ba zan iya toshe musu ba ka ƙara ɗaga min kafa zuwa wani lokaci in na samu zan bada bisa alamarsa in kai irin wannan shimfiɗan mutumin kirki ne zai iya cewa ma ya yafe maka bashi har ya iya baka wannan kuɗin ba tare da ya tambaye ka bashin ba ya nuna mutumin kirki ne awon Allah ne kuma ka ƙara masa addu'a Allah ya masa buɗi na arziki na alkhairi dan wannan mutumin kirki ina fata an gane kai masa bayani dan bayani a komai ya fi daɗi sai ya sa ya san cewa tabbas kana nufin ka biya amma Allah ne bai kawo maka mafita ba amma in kana da shi ka kibiya to ya zama zalunci haka manzo Allah ya ce

sallan tarawihi ba wai bayi da ladan bane bayi da cikakkiyar lada wanda ake samu ladan ya rabu ne ba wai babu ladan bane ga baki daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu Abu Dawud imamu Ahmad yace man salla ma'al imami hatta yansari kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya yi sallan tarawihi tare da liman har sai da liman ya tike sallar ya idan da sallar za a rubuta masa daren da baki daya ya samu ladan kiyamul laili ko da ka koma gida ka yi ka kana da bonus standby manzo Allah ce za a ci gaba da rubuta maka kiyamul laili saboda ka yi sallan tare da liman to kaga sai ka katse sallan tare da liman ko kaga wannan cikakken ladan ne baka da shi ba wai ladan ga baki ɗaya bane baka da shi kakka yi wakila maganan gurguwar fahimta ba wai cikakken ladan ba ne cikakken ladan ne baka da shi amma ladan ka kana da shi eh gwargwadon wa'annan sallolin da kai amma da kayi tare da liman aka yi wujiri to ladan ka ya fi cika complete na dan Allah ma da mummunan gwamnati da mutum yake yana da alaƙa da zunubin ko su da suka aikata to shi mafarki malamai sun ce ya rabu kashi uku akwai arrubiya a saliha a sadiqa kyakkyawan mafarki wannan juz'un wa alamun min a'lamin nubuwa wani yanki ne daga alaman an ka yi mafarki kyakkyawa kuma wata rana ka gari ya waye ka zo ka ga yadda ka yi mafarkin Allah ya nuna maka na biyu shine abughatu ahlamin shine abinda bature ke kira nightmare mummunan mafarki wannan mummunan mafarkin shekanu ce haifar da shi saboda a lokacin da ni da kai muka kwanta rayukanmu ne ke fita a jikinmu sai dinga yawo a duniya Shi ne sirrin da ta manzo ce ka yi alwala in ka kwanta ka kwanta a ta na dama ka yi addu'a in ka yi wannan addu'a in ranka ya fita akwai kuma aljanu da suke surveying kurwan wannan ran kurwaka ne ke fita to shi ne za ka ga in sun bi ka za ka ga kana ihu a mafarki haka tashi kana ihu ka gama mutum yana abin nan to irin wannan ne saboda baka bi ka'idojin da ya kamata ka mutu to irin wannan idan ka farka manzan Allah ya ce ka juya hagunka ka ce na billahi minash shaitan a'udhu billahi minash shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku sai ka tofa hagunka sai ka kwanta in gari ya waye kakka gaya wa kowa kuma kakka nemi fassararsa kai akar makalla na yi mafarki ne da Allah ne fassararsa ban sani ba daman mummunan mafarki manzala ce kakka fassara kuma kakka nemi fassararsa saboda in ka fassara zai iya faruwa haka an gane kawai ke shiru shi ɗan ne maka wasa kawai ka ci gaba da harkokinka na uku shine ta'alluqul qalb abinda zuciya yara ta ratayu da shi idan ka kwanta kana iya ganin sa a mafarki kana son abu kaza in ka kwanta zaka ta ganin abu ina ba ta gane saboda ne saboda kana son wannan shine ta'alluqul qalb wannan kuma kaman zuciyarka ne ke ta raya maka shi sa idan ka kwanta zaka ta ganin sa saboda ka zuciyarka ta damfaru da wannan abu to sai ka ɗora wa kanka ka'ida duk lokacin da kai mummunan mafarki kakka ne mufassarar ka juya hagun ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka tofa sau uku ka ci gaba da harkokin ka in ka yi kyakkyawan mafarki manzo Allah ce ka gaya wa masoyanka masoyanka ba ba sannan ka roki Allah ya tabbatar da abin da ka gani a mafarkin an gane wanda ka tabbatar masoyinka ne ka gaya mai ga irin mafarkin ne sai ce Allah ya sa abin da ka gani ya zama alkhairi kai ma ka yi addu'a na alkhairi shi kenan amma mummunan mafarki ba a fassara shi ba a neman fassara kawai ana neman tsarin Allah ne shi kenan a ci gaba da rayuwa kuma kar ka sa shi balle da ne ka a zuciya abinci wannan wannan shi ne Allah ya samu dace da muka karanta daidai Allah ka karɓa mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba ya Allah muna roƙonka a cikin wannan wata mai alfarma ka kafarta mana zunubanmu a kanta mu daga cikin azabarka daga kasantuwar ‘yan wuta, ya Allah ka kaddara mu daga cikin ‘yan aljannan firdausi tare da manzan Allah, sallallahu Alaihi sallam, ya Allah duk wani arzikin da kake kasawa a cikin wannan watan kake raba shi ga bayinka, ka samuna daga cikinsu. Ya Allah duk wani alkhairi da kake kasa shi kake raba shi ga bayinka, ya Allah ka kaddara mana shi, duk wani sharrin da kake nisantar da bayinka da shi ya Allah ka kaddara mu a cikin waɗanda ka nisantar da su daga dukkan wani shari a wannan wata ya Allah kofofin arziki da alkhairi da kake buɗawa bayinka a cikin wannan wata ya Allah muna roƙonka duk wanda ke cikin mu da ke kallon mu ko sauraron mu ya Allah ka kaddara masa wannan alkhairi ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga wannan al'umma ka gina masa gida aljanna yi albarka ga dukiyarsa yi albarka ga zuriyarsa yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka ba mu arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin nasa ko fiye da shi wanda yayi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ko wasu bayan Allah da suka ce a sa su a cikin addu'a saboda haƙoƙinsu ya wato a kan wa'ansu bayan Allah sun biyan su harkokinsu ya Allah mana roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su ba su harkokinsu duk inda suke a doron ƙasa ka sauwake musu harkoki da suke ciki ka sa su biya wa'annan bayan Allah arzikinsu da kuma harkokinsu ya Allah kada ka ba su ikon zaluntar wasu bayan wa'annan su kuma ya Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyar idan ta shigo hannunsu sa arzikin ya amfane su duniya da lahira da mu da su gabaki ɗaya ya Allah ka ba mu arziki mai albarka ka sa mu na wannan azumi ya zama karɓaɓɓiya har zuwa ranar da zaka karɓe mu ka sa mu zama bayan Allah nagartattu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk